osaretine ce wuraren da suke da matsalar raba katin sun hada da ƙananan hukumomin kanke jos ta kudu lantan ta arewa da lantan ta kudu waɗanda a cewarsa har ya zuwa yanzu ba a buga katin zaben nasu ba ya kuma ba da tabbacin cewa kafin ranar takwas ga watan maris duk jama'ar jihar za su samu katin su we are aware that some people are collecting people's vin numbers some people are buying and selling those cards buying and selling of cards carries a penalty of 500,000 and two years imprisonment jami'in hukumar zaben ya ce suna da sanin cewa waɗansu na karɓar lambar kati waɗansu kuma suna sayan katin zaben amma doka ta tanadi hukuncin biyan naira dubu ɗari biyar da ɗaurin shekaru biyu a gidan yari Osaretin ya ce, banda haka ma ba inda katin zai yi amfani domin ba wanda zai iya kada kuri'a da katin da ba nashi ba. Ya kuma ce suna kiran masu ruwa da tsaki kansu wayar da kan jama'ar su kar su yadda su ba da katin su bisa kowane dalili. Ya kuma roƙi masu kwata ko sayan katin da niyyar su hana su kada kuri'a da su yi wa Allah su daina. bayan na fito daga ofishin jami'in hukumar zaben ne na tarar da wani ya zo neman katinsa bai samu ba cikin fushi yake cewa ya fito daga karamar hukumar basa inda ya yi rajista a shekara ta 2011 inda aka ce masa katukan nasu sun lalace ya zo nan karamar hukumar jos ta kudu har yanzu bai samu ba leaving my job and coming down to look for the tvc and they will tell you is at this um, kowa gate yeah, yeah, we don't really know where it is, but if it doesn't come well, I think they are me. Ya ce bai ji daɗin yadda kullum yana barin aikinsa ya zo sai a ce ya je mashigin daɗin kowa ba, bai ma san inda katin yake ba. In sun kawo katin to, in kuma ba su kawo ba, yana ganin dai suna neman su hana shi gudanar da zaɓe ne. Na kuma tambayi wani ɗan siyasa kan zargin da ake musu na saye ko kwaci katin waɗanda suke ganin ba magoya bayan su ba ne. Sunana uh, Honorable Strokes Excellency Sabiu Ibrahim Musa saboda ni ne chairman na fati din African Democratic Congress a Plateau State kuma ni ne dan takarar neman gwamnanta insha Allah a wannan shekara da muka shiga ta 2015 ana karɓan katin ne gaba ɗaya a raba ka da haƙƙinka da ya dace a ce ka yi zaɓen. duk masu yin waɗannan abubuwa muna kiran hankalinsu su sani wannan fa haƙƙi ne na kowane ɗan najeriya zaɓi wanda yake so kuma karɓan waɗannan abubuwa zalunci ne kuru-kuru wanda kowa ya ga wannan abu bai dace a ce yau irin wani abu na faruwa a jihar nan tamu ta plateau da muke neman a zauna lafiya ba mu yarda da waɗannan al'amura da waɗanda suke ba su kuma dan Allah da waɗanda suke yi dala su guji da yin haka saboda halin yau da muke ciki Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.